فإذا قضى طواف الإفاضة إذا يقعد طواف الإفاضة فيركب راجعا إلى منى زي هو كما زي كما زوا منى عند dawo daga عرفة عند حني جيفة yi jifa أن wuce kaba الإفاضة daga dawaful ifada za a koma kwanukan da ake yi in mutum zai tafi minatin nan zai hawa abun hawa a yarkabu warajiyar ila minan fi kauli malik ala na'am alhamdulillah da dama motoci ake mota ake hawa yanzu sai ka koma bayan kai da ifada duk gine-ginen da suka yi ba za su ɓata da kai ba amma ke da mutum zai tafi a ƙasa ko da yake da zai dinga ganin mutane na ta tafiya na ta tafiya na ta da fata zai aji a cikin gine-ginen nan ba kawai sai ka ce mina ko ba ka jin larabci ka hau mota ka tsere zai ka ce mina hmm, in ka zai ka jefa da kake musu farare dogara ya fata cikin fararen nan ka nema ka nema ka ga an ka gaba sai ka ji wani da daɗi ga ɗan gobe da ka fara ganin baki za ka ga dangi ka ka ce kai nina in ka ta ga su ce hin ba ba ka ce ka asa wadu kuwa ga gaba ne hmm, larabcin biya gagara amma dai ka san baki a wadu ko ai ni na aka wadu ni hmm? ba ka iya to ba amma yan larabcin sai ka buga masa larabci shi yi ka'ida amma albuhimmu a gane ka buga ka buga babu yadda za a yi kawai ka kwako larabcin zai gane ki ke ka kai kai ga tsakiya in ma an yi sa'a tun da su bakage Najeriya ne bakage daga na Najeriya da yadda kai kana zuwa ka ga kore da fari tuta ka zo gidan kana matsawa sai dai ka ji ko ana in muranci ko ana yarabanci ce a hanya ban za da dawo gida yi ma yarabanci ke masa hausa a ce ce su wannan bahaushe na kashe can wurin hausawa a kashe can wurin hausawa can su ba ana zuwa hausawan ga da yawa duk inda ka kai ka lafiya lafiya da sai ne kai dole su nemo wanda ta fara su da kano ne kai dole nemo ma inda kana su da haka nan ba barbare ne dole a nemo ma inda bare bare su a kai ka lahiya lahiya ba za ka zauna wai ka fata ka kama kuka na me da kucin ka aljihu yunwa ta yi za ka nemi ta zai abinci ka ci ko da dukkan cikin kaje za ka kwana ba wanda ya sai kodika illa a ce ta yi cikin ba zan tafi ba ko kwarace shi ba ta karu dole na kwana na wuri ta gina shi kai cikin kwale ka kwana sun za su yi sallah ka bi su daga nan sai ga an saba kultu a ra'aita in ja'alal mashiya idan aka sanya tafiyar nan lazi wajaba alaihi fi hajjihi wa mashar حتى لم يبقى عليه إلا طواف الإفاضة فأخر طواف الإفاضة يزين كتاشي حتى رجع من منا في أداوة بنا أيركب في رمي الجمار زي ياهو أبو هوا أنزا شكيفا وفي حوائده جمنا في قول مالك قال لا يركب دي إلى رمي الجمار وقال قال مالك رحمه الله لا بأس أن يركب في هوائده to tun da su lokacin su kaga lokacin nema abun hawan da yawa ko ina ga rakumi nan ka doki na? Ta mene ne nan kira mai jimari qala malik rahimahullah la ba fa an yarkaba fi hawaijihi qala ibn al-qasim wa ana la ara bihi ba'sa ne on fa inna ma zalika bi manzilati allahu masha ayi tafiya fi ma qada wajaba alayhi min hajji aw umrah ata al madinata rakiba fi hawaijihi a madina aw ja'a! min at tariq fi hajati lahu dakaraha sunna tabi ma qada masha ka ba'sa an yarkaba fihi وهو قول مالك الذي أحبه wa akhadha bihi mu ko